Kakuru. mu akwai da a ga a kuma da shi zai جماعة المتوفين جوابين عبادة من الصوم والتوبة الله يبارك فيك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الخبير إنا ولينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna tsara kuriya da ana tuba da su ala mai kowa da komai ne sake zuwa ba da rana kuma da babbar rana a wuri da babbar rana a wuri da ba ki da ma ta ake yake wannan wuri na muna fata Allah ta ba ku ala ya yi abu da ta fada ya yi abu da ta fada muna fata ku da ne kuskure kuma Allah ya gafarta Allah ya gafarta Allah ya gafarta da cikin manyan baki akwai ɗan uwan cikin wannan duniya ta da tana albarka wanda na san shi kafa su da nan ga nasarar kuma bangaren babban malamin a shekaru sani da hajjiyar shi yi allah wanda aka turo wanda zai tafi na kasa da kasa a cikin wannan zargon ba mun kai ziyara ya ce shi ma ba za a yi wannan taron babu shi biyu wanda lallai zai kawo mana ziyara wanda shi ne doktor ayuba balalingi wanda iya tare da rumin zaka a zaune a cikin wani masallaci sannan kuma akwai abidi da kuma aboki wanda tare da cikin gwagwarmaya a nasu shawarwarin muke da karatun alƙur'ani tare cikin ikon Allah shi kuma aka mai wanda zai wanda shi ma ɗan babban malamin mai da nasa wanda ina suna shi wanda ya izala tun a da a yakan wasu abu shi ne adar masu bayan adar ibrahim mai shafi wanda shi ma ga cikin mata da shi a wanda wuri sun kawo mana ziyara ana bar ana ziyar da gidan ajanda tare da sauran makarabansa dukkan su a azumi suna tare da wasu to idan ba za da kowa ɓangaren mu wato ɓangaren wato martina da kuma da gida su kuma akwai manya-manyan malamai na wanda sun yi karanta a cikin kamar kujerar da nufi a kanta ni da kawai da kudura kuma ga manyan malamai da ake bi shi ko Allah su ma na suna zama da yace ai ma da insha Allah ko ina da duniya ake wala za mu zo da wannan karatu domin a rufe da mu malamai ya ya koyi da shi ina mu Sheikh Mustafa Abu Ibrahim ga shi da abu ne ko ya cikin wannan lokacin da a wannan cikin nasiha na shi ma da kwaya ayyuka shi ma zai sai ayyuka kwaya su sai kamar kuma da nasiha a wani guri sannan akwai malami na da shi da kirki wanda tare suke gwagwarmaya shi ma ya kuma baki daya الشيخ اسماعيل عبد الله الكيف يعطينا شمال يكاد العلم من أفاك يقلب الوكالة يكاد الله يوصل الوكالة سلام أخو الشيخ أخو هارون الهدى وإذا كان شيء وما da shi. wanda da ce wani ya kama a cikin ruwan wanda da suke ce ai insha Allah ruwa da inda ciyawa zai zo to ga kafa ta ga kafa ciyawa ba to ko iko Allah sai ga kafa shi ga kafa ciyawa da shi wannan masallaci to ciyawa wanda kun ya kawo da ta da barka a ji ta Abdullahi kuma da ta Ali Mambu da shi ka ta da mu Allah da shi ba wa'annan manyan maluma da mu insha Allah wannan da gabatar da cikin da fiya a wannan wuri da mu wanda zan so in fara da shi daga ayyukan balanin gidi da zan suna tasiri kar mu da shi da yawa wato ya zarkar da mu abin da ya zo shi muna fatan Allah ta bara ta'ala ya sa da mu da kai ya kara ma da wasu albarka wanda malam da wata mai ziyara ya ba mu labarin cewa sa ta da malam ko ɗalibin malam ne tun da yake iya kallon mu ba abin da ya suna kawai ke malam. Cimman galu da malam ya ce don har dukkan wannan mun zauna ba mu ce komai ba wannan zuwa kai da muke yi suka gan suka ce Allah gafarta man wani Allah zai gafarta mu ina fatan Allah ta sa ta mai da alheri bisa wannan rubutu da ke kuma kuma za mu ba da dama ya ce ya ce mu da Allah ta wani rubutu Thank you. sun san idan wa'azi za a yi ke gari ya waye kuma su ne shi goma da malamai sai ne ke gano cewa to da Allah sai a ɗan yi hankalin malaman mu sun ta kai mana wato nasiha to lokacin ya ɗan su ya kuri da haka da su ayyuka balalin ji bismillah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين muna kare gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa ne komai wanda cikin ikon ya haɗa fuskokin mu a don wato yi wannan tafsiri mai tsarin albarka wanda shi ma da mujahid zai daga cikin ya'yan manya-manyan malamanmu Allah ya kaddare shi ya zo ya kare Idan za a farko ba shi aka ba sai kuma sanadiyar da jinya allah maɗaukakin sarki ya sa a nan zai zo ya kare sa tafsiri zuwan da yake cikin irin wannan aiki na san irin wannan matsaloli suka iya tasowa kuma a taso wani wanda ya dace da wajen ya zo ya kare sa muna roƙo muna roƙon Allah maɗaukacin sarki shi ne da Rahman da ya koma gida Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya malami ta ci nasara a cikin aikin da Allah madaukakin sarki ya kaddara ta zo kai kuma wannan nasara da nake bayyana maka ta samu ta wajen yadda nake jin rahotanni na irin karatun da ka zo ka gabatar a cikin wannan gari Allah madaukakin sarki ya dora a nizani. sannan bayan haka ka zama aya wanda duk wanda in ya ganka sai ji daɗi in ya san mala sani saboda a wannan kungiya ne albarka sai zalatul bidiya wa ikamatu sunna in aka ce a sheikh alhassan sa'id to duk bangarorikan guda biyu babu wani wanda bai san shi ba ba kuma wanda bai san irin gudunmawar da bayar ba to anan ba abin da muke cewa rayuwarka addu'a ce ga malam saboda ne dama annabi ya ce idan bawa mumini ya rasu ayyukansu sukan yanke saura guda uku daga ciki akwai waladun salih ya da ulahu to yanzu ko kai baka yi addu'a ba cikin aikin da kake yi duk wanda ya san malam sai ya ganka ya ce Allah ya ji kan malam kayi addu'a kuma ta dalilin ka Allah maɗaukakin sarki yana ainihin kai wa malam irin wannan aiki da kai ba mamaki kuna da yawa amma waɗanda za su kama daga da malam ya kama ba dole ne ya zamanto kowa da kowa ba don haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗora a nizani kuma muna addu'o'i na alkhairi 'yan uwa musulmai muna cikin wata wanda in mun ɗaga hannu muka roƙa Allah zai ainihin amsa mana muna da damoyi da yawa a cikin wannan ƙasa kama daga kan irin zaben da muke fuskanta kama daga zamantakewar mu a cikin gidaddajin mu da iyalanmu kama cikin zamantakewar mu da makwabtanmu kama zamantakewar mu da al'ummar mu ta musulmi da ma waɗanda ba musulmi din ba wallahi muna da bukatar mu jajirce mu yi addu'a Allah ya zaunar da mu lafiya a cikin wannan ƙasa akwai bukatar mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya shirya mana mu. akwai bukatar mu yi addu'a Allah madaukakin sarki ya shirya mana iyalan iyalanmu mu da wannan nake ainihin dakatawa saboda akwai abubuwa da dama akwai kuma jama'a da dama wanda za su yi magana kamar yadda aka faɗa kuma muna da ayyuka da dama don haka zan dakata a nan amma kafin dakata ga abokin karatu na nan a university of george malam haruna allah madaukakin sarki ya haɗa mu a nan wajen mun ta gaisa cikin wannan azumi amma dai ba mu san cewa za mu haɗu da juna ba ta dalilin da gashi allah ya haɗa mu kaga ka zama to wata sila na haɗa wani allah ya saka da alkhairi جماعه مكبره مع الله الله اكبر ولا شيء جواب من الاهلين من من يوم الفجر سكتوا واحد يقول لك أي بلاني الله تبارك وتعالى يعطاك الخير الله تبارك وتعالى يا كارا يوم تامر يوم وحشون الخسر من الدنيا

babban malami na kuma uba a gare ni Sheikh Ismail Abdullahi Al-Fem wanda ga shi da shi ma Sheikh Al-Zamu a wannan wuri dan su ce Sheikh a ya tafi ya ce wani a wannan wuri na rubuta da albarka الله أكبر الله أكبر لا شرم رأيوان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على خير الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba shakka haihuwar mu a wannan masallaci mai albarka babban masallacin jama'a sun riga da ke bidi'a wa ya sunna a wannan gari na a wannan ranar ashirin da biyar ga watan ramadan dubu daya da dari da arba'in da uku haduwa ce babu shakka da matuƙar tarihi domin an haɗu a kan ayyukan alkhairi musamman a kan wuce tafsirin karatun alkur'ani kuma ga mun haɗu da fuskoki da yawa daban-daban waɗansu fuskokin suna amma kun wannan babu shakka haduwa ce mai albarka muna fata yadda muka haɗu a wannan masallaci mai albarka Allah mu ɗaukace sarki ya haɗa mu a gidan aljanna to gashi dai kamar yadda kuka gani mun haɗu ne domin rufe tafsirin karatun alƙur'ani wanda a shayar al-mujahid ya gabatar gashi asalin sunansa na haihuwa mujahid kuma sai harkarsa ta ilimi da sauran abin da zai amfani jama'a sai ta tabbatar da wannan suna na mujahid babu shakka wannan suna ya yi ma'ana kuma malaminmu jagoranmu wanda ya saba kaso da da wannan kalma ta mujahid suna tabbata da maburinsa ma'anar wannan sunar ta tabbata a cikin ayyukanka a cikin rayuwarka a cikin dukkan wani motsinka a samu cewa lallai akwai kokari akwai himma akwai daɗi kokari wajen neman ilimi kuma ƙoƙarin wajen ƙoƙari wajen neman isar da ilimi mu da muke tare da shi a to hakika muna ganin irin gudunmawar da yake bayarwa kwarai da ke gaske saboda haka muna fata na madaukakin sarki ya tafi a yankarka kuma Allah ya kara maka himma da kokari da kwazo wajen karantar da al'umma a cikin musulunci. Da shi ne ka sai da kuka gani lokaci ya yi da aka ya kamata a rufe da cikin wannan shekara wanda shi ma da ke gabatarwa wanda a farko kun ji cewa a shi ne ya mata ba da rahman wanda shi ne ya fara Allah ta ba ta wata ala ba shi ne ko shi ne ba ta wata shi ba ga na malam saboda ganin shakkantarsa da kuma dajewarsa ya zo ya rana da wani tsarki har aka kai da

Allah tabaraka wa ta'ala ya kwanta maka shi a cikin ribanin kawo da kai kanka irin abin da ka karantar a kan tafarkin addinin musulunci bayan masu sauraro su kansu zama waɗanda suka amfana da su kai ma ka zama waɗanda ka zama wajen waɗanda suka amfana da ma'ana dai da kai da waɗanda suke saurara dukkan na muku a cikin Allah ta baraka wa ta'ala da amfana ku da abin da kuka karanta da abin da kuka yi masa kuka da shi muna cikin wannan mata wanda yana karta a karewa da wanda zai cikin da aka yi da ya zama musulmi da ya amfani da sauran waɗannan kwanuka domin mu san cewa yanzu mun shirye damar da muke da ita ta koma wa zuwa da da wani wani wani kuma ka da kai a gare shi ta hanyar addu'a ta hanyar yin abin da za ka iya yi na bauta kwanaki ne waɗanda dukkan mun sani babu fa waɗansu dalaye masu daraja da za su sake kewayowa sai in wata shekara ta kewayowa wasu ma'ana layali da yi rasu kadar duka mamarsani a waɗannan dalaye na goma karshe na watan ramadan a cikin ya karnar kira a da kuma kukan kuwa kuwa ke amfani da ɗan asusun da ya rage na waɗannan galaye wajen ƙara komawa ga Allah ta ba mukan mu masu da tukane masu zulubai ne masu karkanci da amfani da waɗannan galaye wajen tuba da Allah da kuma mai da karkancin mu gare shi kuma kada mu manta da mutanen da zan wasu na ce ta faɗi ta faɗi ne sallallahu alaihi wa sallam cewa idan aka shiga goma ƙarshe bayan dagewar da shi kansa da yake yi da komawa ta Allah kuma yana tayar da mutanen gidan kuma yana sanya su a cikin yanayi na ƙara himma da kuma zaki mu ma mu ƙara komowa wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen zakurar da iyalanmu da kuma sanya su a kan himmar dajewa saboda ribatar waɗannan dalare da waɗannan kwanukan na da ya gabata ya jawo hankalin mu kwarar da gaske wajen na wajen addu'a da kawunan mu wajen addu'a da kawunan mu kuma irin abin da yake faruwa na shirin da fitina akwai waɗanda maimakon su jawo a kai su kuma manufar su su sanya al'ummar ƙasa cikin kwanciyar cikin tashin hankali a cikin damuwa الشركة الأصل الذي ولد الرب الله ولد المناسب الولد الله هذا مناسب وكمه من جوار القليل والندامة وجن قال ما يتحدد وجمره قل الله تبارك وتعالى أبدا متسلمين مو أنا ينجح نفلاتي kuma yankin plateau din ma a nan abin da ya shafi mangu da abin da ya tafi har can wajen wace har can wajen dangi kusan da wahala in ana magana tashin hankali da cewa an yi kashe-kashe kaji an yi a irin wannan tsakanin amma sai ga shi a 'yan kwanakin nan muna yi wannan suna faruwa masu ban mamaki na yin cewa ana karkashe mutane kuma an karkashe mutane daga abin da ya kai ɗari har zuwa sama sai muke cin wannan wani abu ne da ya zama wani abin mamaki don ba a taɓa jin irin haka ba hatta a 'yan watanni ko ma cikin shekarun baya na irin abin da yake faruwa a wannan muka ce ya bai Allah ba su albarka wannan na nuna lalle a kai bukatun mu kada wajen Allah kuma nutar da Allah muna fata Allah ya baraka wannan amala da shi da mu ya kara mu da tsira ya kara mu dagewa wajen tabbatar da ayyukan

tsawon lokaci na kwanaki a waɗannan wato kwanaki masu albarka a wannan wanda a wannan wanda mai garga. muna fata Allah madaukakin sarki da kuma ya karɓa ayyukanka Allah madaukakin sarki ya ba ka ranar abin da ke da karantarwa Allah ya sa wannan ya zama a cikin mizanin kyawawan ayyuka wannan da ke cewa kowa da yake wannan duniya Allah ta'ala ya zaɗi ladan ruwansa وما الله هذا الله على وعلى وصحبه عليكم ورحمه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آه، kaɗan daga cikin sassan da Allah ta ba su wata ala ya hore ba ya karanta da mu a cikin aji a baya ina ka ka da alheri a ya ƙara ba rayuwa a barka to kafin mu ka ba malami gun magana jama'a da ake tsaya ba a yi hakuri a sauna saboda a kamar yadda muka saba yawanci za ga a zaune a cikin mutuwa ya ka daure a zauna idan kowa shi zai miƙe a tsaye to wani da bukatar a abu da za ka gana an daure a kan zazzauna Allah ya ƙara ma rayuwa albarka abu na biyu daga cikin wanda wannan baki da suka halarci wannan gagarumin taro a suna ɗaukar da yadda za su yi wani wasan yawon muna da ko Allah ya saka musu da kai Allah ya kara mana rayuwa a kan ko za ka za ku an bar ku da wannan Allah ya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da kai ba shi.

سنتي أبو غمبان بدا الشيخ مرتبى أبو إبراهيم فيما أقول الله تبارك وتعالى أديني والنهوري من أفضل الله تبارك وتعالى يبارك الشيخ داتي إذا كان الله الشيخ داتي خير إن شاء الله يشير الحمد لله المستقبل والشيخ والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل والمستقبل وجعل الدنيا قد رأس للآخرة وسوقا للتزوج من العباد فيا سعادة من أحسن الدنيا للذات ويا شقاوة من يجعل نصره ويجعل والمعاد أحمد ربي على نعمة الآخرة وأشهد أن لا إله إلا الله فما زال يأخذ ربه حتى حضر الأجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين كل لها من رمضان وما كان يقوله يزيد من اجتهادهم وما كان يقوله يصلحهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إخوانا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من أجل تسليم الله illa kawai suna so kuma ba da wani shawara bisa ga wani babban da a al'umma wanda haka ne shi duk wata cuta da aka ce rubu a baya su corona su waye-waye da suka faru shi ne matsalar da ke fuskanta ta gurɓacewar tarbiyyar al'ummar mu ina so ba da shawa. kuma fata na ka ya samu aiki da ita kuma ya amfani da wani da wani shawara idan muka duba kowace al'umma tana amfani da wani kuma kowace tafiya idan ana so a cikin cin nasarar tafiya kuma ana duba cikin kuwa ya da kuma da tafiya kuma da yin kuma sun tsofaffi ne da ba ta lokaci za ta wani amma idan ka na wasu yau ko shan ne ya yi da kuma to don haka addinin musulmi ya ba da kulawa ta musamman a kan wannan matsala ta ina so idan muka yi da zai suna da ke al'ummar musulmi a kan wannan ba wai al'ummar mako al'ummar musulmi ba ya kamata ya kula da wannan to da yawa yaran mu kanana da ke tasowa wanda su ne gobe su ne jagororin al'umma idan muka duba yanayin tsarin da suka taso za ka ga yara da yawa ƙanana shekara bakwai zuwa goma zuwa goma sha biyu sha uku za ka yara suna yawo a gona suna da kirkirkirkiyar ka da mayan ƙarfi cikin wata da wata dan Allah jama'a kun inda nan akwai wani hatsari don gani da rayuwar waɗannan yaran a gaba hatta ne yanzu misali abin da ke faruwa a arewacin najeriya wani kuma su zama da kwakwalwar canji na yi da shawarwa wannan yaran fa da suke da shawarwa da shi mutane ba kun ya fara da kuma su yi najeriya yaran amma menene matsalar su ya take wannan yaran da yawa daga cikin babu karatun addini ba ku karatun zamanin tsarin mun taɓa zama da su mun yi wani tunani a kan saboda da yawa da duniya ne, ni dai na kai da yawa a cikin tsoron za ka san da cikin mawari ba ku ba ba ku ba su suke jirgin yin karatu ba mu kula da karatun su ba yaran suna ganin mu muna ɗiban yayan mu a hoto da kuma makaranta mu dawo da su da mutum ya akwai wata wuta ta gaba da take ruwa a cikin zukatan su da wasu wanda gobe idan aka zo aka yi amfani da su aka ba su matani ba za su rasa mana ba su tsara da yau da domin a wannan bajin shawarar da ta tsoron shi muna da mutabbatai da yawa kuma yakan yi alfahari da yawan za ta kan ce kungiya ta tsakanin da mutabbatai guda dubu to ga wani tsari da ya kamata mu duk da wanda wani zalim zai ce ba hatta a riga ce fulani wannan ya ne kuke gani a tasowa ya rasu wanda babu karatun addini kuma wa karatun boko su ma ba sana ne ga al'umma kuma kuma ba da yanki a yi wani tsari shi kuma sallalai da suke a kan ne. a ce a tashi a ɗauki kamar misali ranar juma'a a cire kamar sallar asuba duk da sallar unguwar da kowane mai zuwa sallar ya wuce da me yake faruwa wayar ta nauka duka shi masa a tashi amma da hamsin kawai ta tafi ba zuwa kowane masallaci a samu amintattu domin dukkanin al'umma a kusa amintattu a cikin a ajiye wannan naira hamsin hamsin aikin da za ka yi za ka ce ta rayuwar naira hamsin kowane masallaci a unguwa da wasu yara uku guda uku sarki guda a yau masallaci da ke irin waɗannan yara a ɗauki guda uku ba za a daina ake wannan kudin littafi ba ana ana tara shi sa'annan a farkon shekarar karatu irin waɗannan yara a kai su karatu a kiyar musu kudin makaranta da za su karatu na shekara ko ana cikin makaranta rigajen fulani da mu shiga mu je mu ɗibo yaran su da kowace riga a ɗibo yara uku kawai a zo a sa su a makaranta a ɗauki ɗawainiyar su su yi karatu bayan sun kammala a kai shekara shida su koma zuwa rigajen su su su je su ci gaba da karanta da al'umma jama'a wannan abin da nake faɗa wato akwai wani hankali ne babba a yadda muke tafiya a yanzu idan har ba a ɗauki mataki zuwa tsaya ta magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya turo shi ya ga wannan wata irin al'umma ce wacce take al'umma ce da ta'addancin da yake cikin da ba karami ba akan shaye-shaye da yaƙe-yaƙe a kan zuban lokaci kawai da kabilar aus da kasuwa ce da suka shafe ce da shekara a abuwa da yaƙi amma da mai magana ta tsara mai gyara su karkashi da wannan karkar al'ur'ani da shi za ka jama'a ba zan shi lokacin ma wajen da aka sa a nan saboda akwai muhimmin al'amari da ya kara wannan da a baki ne na ba da shawara da gudunmawa suna da mana masarautarki ya a so al'ummar mu wannan yana kuma ya sa samar da sosai والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة يا الله تكبير. الله lalle a lalle Allah ta baraka wa ta'ala ya saka da alkhairi wannan shi ne daga cikin dalilai da yake yasa cewa zan nemo mana malam iya cikin wannan hango a rayuwarsa a farko farko farko cewa lalle kuma mutum da ba ta ciyaman nemo malamai da su a rufe wannan darasi shek yana cikin wanda na hararo saboda san shek ne da ke ba da tarbiyya ne da ke kuma da tarbiyya kuma wannan abin da ya gaya mana shi na ta abin shugabanni a ciki wannan kungiya ta wani ta da albarka da domin malamai a ciki malama ya an gama ai kuma magana insha Allah ta riga ta gari muna ta da shugaban kungiya ta shugaban a cikin wannan kuma ga shugaban kungiya ya tuna mai lafiya na san insha Allah za a ga inda za a sanya wannan magana ta ka domin yi amfani da ita muna fata Allah ta ka da karfi a gaba za mu ba insha Allah wato doktor ko kuma shek wato ko kuma shek haruna al-huda shi ma ya zo ya fada mana kalmomin Allah ta fara ta ala amma wuri fara albarka kuma shek ya cikin malamai na wanda ya dauko ga malam ya dawo baki na ga ma shek baki ta ina yaro kuma shi ko Allah da shi shek zai ga mana wato magana Allah wanda kuma gina wa ta albarka Allah ya kara ma rayuwa albarka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على ya kamata a ce shugabanni su kama shi kuma su fara shi da a cikin tashiwa da ƙarfi inda yawa da shi wa ne an samu a wata abubuwa da ake sawa ba ma iya gane cewa kuma ta yaya ne ake amfani da matasan wasu daga ne da su cewa an amfani da su ta hanyar da bai kamata ne da su kama abin zai taimaka kuma wannan abu shi ne kungiyoyin za ka ga abin da ya zama cewa ne amfani ne za mu ga amfanin shi da muka bada kamar da yawon shawara mutane uku muka zauna da daga gero za su yi kiri imamu bukhari ya fitar da hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ihras bima yanfa'uka wasta'i billah wa ta'ala da suka zama na cewa shi ya yi duk abin da kasan da ya amfani ka kuma ka ce da ya nufi makon Allah a kan ta taɓa gari ka za ta kulla wani fa'in kaza da kana kaza haka ce da na yi kaza da ya yi fa inna law taftahu amru ba. domin ita lau tana bude kuma kuma iblis ne Allah ya kiyaye shi amin iblis tana shigowa ta inda ba ka tsammani kuma inda muke a cikin wannan kasa idan ba mu zafarar da kanmu ba idan ba mu ci gaba da karantar da mutane mu ba kila abin da ake hanke ne ko Allah ka karo na duk mutumin da ya je conference da aka yi international conference da aka yi a Abuja in ban manta ba ɗan shekaru wanda suka wuce wanda daga nan ba ta ke yi da aka gabatar a cikin taron mutane aka samu wata mata yar kasar edo state ginin kenan ta tashi tana jawabi tana kuka tana cewa ta ji daɗin zama da aka a wannan taro akwai daga cikin yan gudun hijira yara da aka ɗiba daga north east aka yi aka yi best na a can da ita ce abin da ke so ta gaya musu mai ana cewa shi ne ana kwashe yaran nan ana kwashe su kanana ana fita da su ba su sai da ake tafi a cikin jira hmm. ba sai da ake kai su ba hmm. to idan musulmai ce, idan muka tsaya muka tsaya ka ba bincika ba ba mu san me zai dawo mana wanda shi ne babban abin da shi malam ya riga ya hmm. kuma a dukkan matakai irin naku da za ku ita kungiya dai ta fita ta yadda ta tura malamai a dukkan masallatan da ta da kuma dukkan masallatan da jiha hmm. da kuma dukkan masallatan da na ƙananan hukumomi hmm. da kuma dukkan masallatan da na rasa ga ta inda ake buga baki kuma a fitar da sako ke hmm. sauran shugabanni wanda suke shugabantar majalisai idan ka kula da tsarin su da za a samu ci gaba ba sai na bada komi a nan ba ya riga na san kudurin shugaba wanda kuma kudurin ana nan ana yin sa kafin abubuwa su bayyana in sha Allah ta'ala akwai wannan kudura na kafa wannan makaranta musamman da masa kuma na kan cikin zo da ke wani bayan in sha Allah wanda an samu a wasu wurare kamar jihar Kaduna kuma shi na kokarin da kuma yadda suke rike da ita da kuma yadda suke ba da gudunmawa sai mun yi da gaske in ban yi da gaske ba to za ta tsora mun ne kan wasu a cikin daban daban hmm. za a kawo tafsiri an murkushe an kawo shida an danne ta an kawo boko haram da zai ka gudu wani fa Allah ya kiyaye wasan da za a fitar ba domin irin waɗannan yaran da ake kwashewa ƙaramin musulmai ne jinin musulmai ne sannan kuma jikokin musulmai ne amma yanzu kuma an kai su inda ma ba a san inda ake ba saboda haka ta zo tana kuka ne cikin mutane domin ta san cewa dukkan wanda suka samu cewa da bane ne ni a wanda zan yi a kan a level namu shi ne a kamar shawara kar mu dauka haka mu kiyaye abin da kake cewa ihras fi ma wasu wasta'in billahi wa la ta'ala ka kiyaye duk abin da ka san zai amfane ka kuma ka nemi taimakon Allah a kansa kar ka gajiya in ba ka gajiya ba Allah ne ke da muna fata ne kuka da hadin kai kuma daga wannan majalisi mai albarka ba mu taɓa tsawon ziyara wani wani eh, shugaba ne shi mu kamar yadda ma ne ba da kafa ta kafa ta zamu a insha Allah kuma ni kai na in Allah ya ba da hoto da ya shi ya ku ta haka idan mun yi sabo na kasa in ce a wanda zai yi yake kuka dan ko Allah ya ba tsara kuma kuma Allah ya tsara sai kuma shi malam da ya gabatar Allah ya sa masa da alkhairi kuma Allah ta'ala ya tsara basira duk rahoto mun ji kuma mun gani da fata Allah ya tsara kai an kai ba ta takbir a wannan shek abu kiran da wannan gina da tarbiyya ko da kuma da tarbiyya kun ji saboda ana gaba ta ya bada hikima da basira ga shi ya tsora mana kan abin da ba da ya tsora kuma shek haruna ko gani su ne kwamitin wannan karatu na mai tarin albarka na ƙasa da ƙasa baki daya wanda ya isa muku cewa abin da ya gani a garin mangu alhamdulillah kuma shi ma zai kai rahoto zuwa ga shugaban sa shi da al'umma suna muna fatan Allah ta zuwa ala ya saka ta ma rayuwa da barka Allah ya kara ma rayuwa da barka ya kara mu wato jagoranci da barka sai kuma malamin mu na karshe wanda akwai malamin amma za mu kira malamin karshe da su a safar riyal wanda za su a cikin wani lura ibn muhammad ya ce wani abu amma kuma yau zai iya kurewa a kan ikon tunturi kuma da zai haƙuri shi malamin wato lura umaru zuwa rahman rayyan zai ce wani wani abu sannan kuma sauran bayan allah da suka ci tare allah ta kama da zai تفضل يا دكتور الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد.

muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya ba su gane waɗannan ayyukan da suke ya kuma a da al'umma ire-iren waɗannan ayyuka da suka gabatar da kalmar da suka gabatar yi tsammanin da ke wani abu ba saboda duk nan gaba ɗaya iyayen mu da malaman mu suke da wuri da duk abin da za a fasar da zama a to kawai ne zuwa da ya fi da ne tsammanin da su mana da suka yi amfani da kuma da wani da su da mu ke amma da ke da amma da ya amfani da ke yi da ke wani abu zan zan ta kura cikin abubuwan da ya yi da ya ta ambatawa da tsara mai da wani wannan wata da muke ciwo da wata wata ne da wanda wata ne da idan mutum ne ya lura a cikin ya lura da hikimomi da makafi wanda suka ta Allah subhanahu wa ta'ala ya tar'anta mana wannan azumi ku zai fahimci azumi wato wata makaranta ce azumi wajen training ne azumi wato wani bu ne da idan aka yi amfani da shi kamar yadda ya dace duk matsalolin da al'umma suke kawo da ita za a iya samun waraka domin azumin da Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta mana ayyuka daban da kala kala iri wadanda kowane aiki idan kan dube shi da kyau za ka ga yana koyar da mutum wani abu na musamman a farko ana nuna mana azumin yana kusa da tsoron Allah wanda tsoron Allah shi ne ke cikin dukkan komai kuma shi kadai ne abin da yake iya zama da zani da mutum ya rike shi ya tabbatar da shi a kan hanyar kwarai ya kuma hana shi kaucewa zuwa ga hanyar da ba ta kwarai ba kaga idan muka ɗau wannan darasi da azumi abinda muka koya da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala azumi yadda tun da aka fara nuna na san kowa a cikin ya yi azumi yadda da ah, shi ya gaba da shi bayan da kudin bai kawowa ba bai yi wani abu da zai fashi azumi ba ko da ko ba kowa a gaban shi ya kiyaye wato kasancewar Allah yana kallon shi ya yi wannan abin har sai da aka shawo ba da shawo wanda wannan wani darasi ne da ba idan ya zamo na ɗan wannan darasi na ɗan wannan wato abu na cewa Allah yana kallo na kuma duk abin da nake yi ina kiyaye wato wannan manufa cewa Allah yana kallo na to a duk inda na nufa a kowane abu na rayuwa ta inda na ɗauka zan yi shi kamar yadda ya dace domin daga nan na karanta cewa idan a ofis ke Allah yana kallo kuma yana lura da abin da nake yi kuma in na yi daidai zai saka mu dan ban yi daidai ma ta ya saka ni saka mu a kai ta wannan darasin da ni ba ita ce ofis da ni ne sai da kaya a kasuwa da mai awu da mata a cikin gida kai kowa da kowa in maka ɗauki ya wanda zarfin kawai na Allah kun tattako kun samu tsoron Allah subhanahu wa ala muka ɗauke shi za mu samu kaɗin da abubuwa da yawa a yau haka nan idan ka kalli ɓangaren irin abubuwan da suke kawo matsala a rayuwa a irin shaye-shaye da sauran za ka ga in dai musulmi musulmi ne kuma ya yi hannu za ka da ikon Allah a dai lokacin zuwa a kusa zuwa a kusa yana ko kuma zuwa ranar da mai san taba yakan haƙura da shan wannan taba mai san kwayoyi yakan haƙura da shan wannan kwayoyi ba kaga kenan azumi ya nuna muku cewa idan yana da niyya mai kyau kuma yana da jajin cewa yana son ya yi wannan abubuwa zai iya rabuwa da su gaba ɗaya domin yanzu sai ya iya hana kai shi waɗannan abubuwa na tsawon aure na tsawon wata guda kaga in ya ƙara ya ɗan wanda sai zai ɗauka ya ƙara a watan gaba ya yi wannan wata na gaba yin wannan za a zo wata ranar da zai zo gaba ɗaya ya rufe wannan kowane da a daga ka abin da yake so faɗa shi ne muna da wasu bayar wasu da yawa da Allah subhanahu wa ta'ala yi mana wanda azumi ya fito da da bayar a ciki kamar da zan faɗa muraqaba ta Allah subhanahu wa ta'ala jin cewa Allah yana tare da kai ina kuma kallon ta abin da yake wanda duk muna duk da ita ake mu amma wani wasu da duka da kan arziki ya zo ya tara kanci ya tara farfaɗo mana da wannan shari'a da haka mu rike wannan shari'a ne yake da ita a dukkan rayuwar mu za mu tambaye azumi ya gane da wucewa a ce na fi ƙarfin wato ya zama zuciya ta ke kwakwalwar dina ni ma da ke kwakwalwar zuciya sai abin da nake so zan sa zuciya ta yi dalilin azumi idan aka zuwa ta zage ne ko aka ce mutunci na zan kawo kai cewa wani da zage ni ne sai dalilin asali na tsara bai ce ina da dalila dalilin asali na gano cewa ba wani abu ne mai wuya in sa hannu a cikin jikuna in cire kuɗi in bayar da aikin nan dalilin asali na fahimci cewa sallar dare wanda ita ce dalila ta wuri wanda kuma wuri ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ware don wasu mutane na musamman na fahimci cewa a sai yi ma ina da nasi a wannan Zane ga dai kofofi na alƙali da dama da dalilin arziki na fahimci wa ina da nasi a su da kuma wasu kofofi na sani wanda da ina tsammanin kamar ba zai iya rabuwa da su ba amma dalilin arziki na fahimci cewa zai iya rabuwa da su na ka shawar da zai ba mu shi ne wannan darasin da muka karanta a da kuma darasin da malamai suka da ba mu me yi kokarin mu tabbata shi wanda ke ne asalin amfanin nasu me yi kokarin mu tabbata shi tabbas muna buƙatar canji a rayuwar malam ya taɓa wani ɓangaren tarbiyya ɓangaren tarbiyya ya ya ɗau hanyar da baya iyaye sun yi tafiya da wajiban Allah su haka ta ɗora musu al'umma ma ta yi tafiya da wajiban Allah ya ɗora mata gwamnatoci sun yi tafiya da wajiban da Allah su haka ta ɗora musu da haka mu yi ƙoƙari shi abin da muka karanta a wannan azumi ya zamo mana wani abu da zai zaburar da mu iyaye su koma aiki al'umma ita ma ta koma aiki ta gwamnati ma ta koma aiki ta yadda zai zamo insha Allah kafin azumi mai zuwa al'umma ta zama wani abu daban mun zama wato wani wato reform mutane mun canza mun bar da duniya ko da muke yi mun kuma hau turba ta kwarai ku Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abubuwan da muka yi a wannan azumin Allah ya karfa mana ayyukan da muka yi Allah ya sa daruka da darukaranta mu rike su yi aiki da su mu kuma tabbata a rayuwarmu Allah ya sa wato goban mu yau Allah ya sa goban mu tafiyau Allah ya sa idan azumi ya wuce duk wanda ya gan mu yana ganin mu yace lalle wannan ya yi wata rama domin yadda na kai a da yanzu ya tun daga wata har ka ba mu hakki na ta Allah ya yi na na ta kuma ku dai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh تكبير امين دكتور عبد الرحمن بيان kenan wannan malaman namu suka tawo daga wurare daban-daban kuma daga jori kuma suka yi karatu a wurare daban-daban a wajen Najeriya da baki ɗayan muna fatan Allah ta bada su ala ya san da mutan kai Allah ta bada su ala ya biya su cikin aljanna sauran kuma a kowa ya sa wa kaka almaji kuma su mala Abdullahi ne koyi da su wa Rahman kuma da lura da su kuma ba muna fatan Allah ta bada su ala ya biya su cikin aljanna ya biya su ziyara da kawo mana su kuma bangaren karatu ne goma da jargon kenan zai ba wato sauran a da gabatar da program da ake kai muna fatan Allah ta kai Allah ta komawa Allah ta baraka ziyara da kawo mana ziyara ta ta ba na manta shi shekh

ƙara hakuri da ma'a da cikin alkhairi insha Allah don haka yin sauran jawabai ne a cikin alkhairi na alkhairi insha Allah kafin ku je da jawaban da kai da kuma kuma na koyar da ba da kai da kuma da kai da kuma kai da kuma da kai نشك بارك الله فيك